bismillahir rahmanir rahim auren fari babi na goma sha biyu yarinyar nan ta tsargu wallahi ba na son ta gane ina fi son iyayenta su faɗa mata na sani mami amma da sai ki tausaya min ko kira na ki mu yi ban kwana yanzu idan aka sanar da ita ta burkice fa ko zan shawo ta fa sai idan ta zo gidan nan kin sani insha Allah hakan ba za ta faru ba kwantar da hankalinka ya miƙe ya fice yana kumbure-kumbure abu ya zo ga ma'iya ne ta faɗa tana rike baki umaima ko san bata gane gidansa ba har sai da ta kalla sosai ta rinza ido ta buɗe tabbas ba ki zo idanun ke mata ba murna tsalle gida ya rikice yan unguwa kafin ka ce mai sun cika gida ana kallon umaima ita dai sai dariya take abin da yake daure mata kai kowa ya shigo amarya amarya sai da komai ya lafa ta fiddo mu kowa ba sannan aka kokulla ta makota malam bawa ya shigo yana ta bashi baki ya shige ɗakin sai ce a kira mishi umaimar ta dauki ledojin tsarabar su ta tafi suka gaisa ta dan bashi labari da wasu abubuwan da suka faru na kyautatawa ya ce alhamdulillah ai alhadin ya zo min dai har ƙauye ta yi murmushi ai haka na ji ta faɗa mishi yadda aka yi lokacin ya dan yi dariya ai ya ce yana tsoron kada ki tayar da hankalinki kin tabbatar kina son sa umaima kada ki sa kwaɗayi da san abin duniya ki domin raitin kina mutuncin ki kina son sa ta dan yi murmushi ya kare cewa kada ki ji kunya ko nai idan bai miki ba ki yi magana ta ƙara murmushi ya fara da fara'arsa masha Allah to abinda da nake so da ke din girman Allah ki sanya mu ranki hakuri kada ki tayar da hankalinki ya alƙawarin zai barki ki karatun da yake so gabanta ya faɗi waya aka yi ne ta tambayi zuciyarta kamar ya karanto tambayar sai ya ce ya turo iyayensa mun je kauye an yi maganar kin ga dai ɗawainiyar da yake ta yi kin ga gida kin ga ɗakunan iyayenki ba dan Allah kada ki ba mu kunya ranar sallah za a ɗaura aurenki da shi ta dago ido cikin tsoro ba ranar sallah kuma sai ta fashe da kuka ya bata fuska to uwa ki za a jira aura baki hakuri shine zaki tayar da hankalin naki ni dai baba a bari sai nan gaba duka nawa nake yaro ba mutum ba amma umaima kin tabbata sakare yayi kasa da murya ni zaki kunya take tona mu asiri saboda ko habaici ya ishe ni gidan nan gashi kin zo kuma zaki kara janyo min wata magana dama suna faɗan asiri aka yi daman tallarki muka kai sun manta lokacin da kika samu aikin ma bakin naje ta ci gaba da kuka kawai duk hankalinta ya tashi sallamar hajiya ta jiyo har za ta miƙe ya ce zauna ta shigo na hakan kuwa aka yi suka taru suna kwantar mata da hankali saboda ita kanta hajiyar madakin ya je har gida ya same ta ta wani kwance daki tana kuka saboda shi kan shi ɗakin an gyara masa shi sosai dan ya san za ta ɗan zauna na kwana biyu karfe takwas ya zo har ciki ya shigo ta dan tashi zaune kanta ta ƙasa fuskar ta ta yi jawar ta sha kuka har dabani hankalinsa ya tashi ya karasa kusa da ita ya zauna umaima kuka kika yi haka kamar ya zuga ta wasu hawayen suka zubo shar hankalinsa ya tashi Umaima ba ki son auren nan a fasa ta yi saurin daga kai alamar i e. saboda ba ki so na ba ki kauna ta gaban ta ya fadi kinji ta yi shiru ki ban amsa menene dalilin da baki son auren ta goge hawa hawayen haka nan a'a bai yiwuwa ai duk mai hankali baya yin abu babu dalili ta yi shiru ya kara kallon ta ki so na ko ta girgiza kai alamar ba haka bane to menene don Allah Wallah suka kara zubo mata irin sa ido umaima dan Allah ki rufa min asiri kada ki raba min hankali biyu ga firijin family ga ta mutanen gari ga kike kuma da zan raba in ji sanyi kin fara kuka ki kwantar da hankalinki wallahi ina son ki yanda baki tunani umaima kwan ba zan taba cin amanar ki ba ko in wulakanta ki idan kika ci gaba da nuna damuwar nan zan hakura da auren nan kawai har sai kin shirya amma ki sani duk halin da na fada ka da ke kuka da kowa sai kanki kin amince ta yi shiru me yasa ɗazu ka haɗa baki da mami kika taho ban sani ba na lura san ke baki wani ɗoki na ko in yi ta rawar jiki akan ki kina wulakanci da rai lokacin ne ta yi murmushi kin tana kalmar ta ɗaga kai ta bana to ba ni ma'anar ta please ta ƙara murmushi tana goge yan guntun hawaye kin ji kai ma ka san ma'anar yayi eh, yar dariya Allah ban sani ba ta yi yar dariya zan faɗa ma yaushe ta yi shiru kawai Umaima kina fama da mulki wallahi jan ajin ki ya fara yawa? kin gama gano cewar ina matukar kaunar ki shi yasa zuwa nayi in tambaye ki da me da me kuke bukata ke da kawayen ki mun ta ce aikin ji ke kan ban san lokacin da zaki waye ba da wata wayar ce cewa za ta yi my ka ba miliyan ɗaya ka siyo mana raguna da katon sa sannan ka kawo mana lemuka da ruwa ta kirkace da dariya ganin yadda ya dage yana maganar mata shi ma ya dariyar sa ya taka ya sanya ta dariya ta ce haka mata ke magana to yaya kuke yi ta sun koyar da kai saboda yanayin kallon da ya yi mata ni ai ba da waye. gayyar da kausar ta yi ba ta amshi kati ya fi hamsin wurina ƙawayenta za ta gayyata ke ba naki ne in ta ce a takaice ya eh, mika mata ledar ga naki ke ma ki gayyato Allah ban da ƙawaye ya gargace da dariya yau ni tawa ta same ni kat ɗin ma kunyar su kike ji ta murmushi ganin ya karto ta aiki ya dube ni ki faɗa min kuɗin da zan baku ko kuwa li za ki yi abin da kuke so ka san Allah ba ni san komai kai abincin gidan nan da aka kawo ma ina za a kai shi yarinyar nan kin fiye gardama ya fiddo daurin yan dubu dubu guda uku ya ije sun isa kowa a karo ta kalle shi kai kuɗi kai kai suke yi maka ne da ba ka iya hakuri idan an ce ba a so yanayin yadda ta yi magana ya sa shi cewa da dariya ai da duniya ke kaɗai nake yi ma kyauta ki ce ba ki so ta harare shi ka ɗauke kuɗin nan Allah hawa umaima ke in ba ke ba wacce mace ce mijinta zai mata kyauta ta ce ya mayar ba ta so auna ma zama matar ya murmushi cewa zaki na gode mai ta rafka mashi filo tashi ka tafi na sallame ka ya ƙara yin dariya a'a hada playing love sai kai ta miƙe ganin kunya za ta kasara ta ni bari in bar maka ɗakin ya tara kofa yanzu ina taba ki zaki burkice min gashi ke kuma zaki karya dukata wallahi idan baki sani baki sani yau idan kuma kin sani kin manta zan tana miki a tarayya ta da ke abin da ke sauran hasala ne ya bata min da shine idan muna magana ki nemi guduwa ki bar ni a wurin jikin ta yi sanyi ta dawo ta zauna ya zauna kasan kafafuwarta ya zaro ido ni dai tashi ka zauna dan Allah ya murmushi umaima kin kara kyau wallahi umaran nan ta karbe ki ana gama biki zan dauke ki mu gudu ya zaro ido nan da nan suka ciko da hawaye tashi da sauri ya zauna kusa da da ita bari in baki wani labari lokacin da muke faɗa kullum na gama ma tsarki da kin gudu sai in ji zuciyata za ta bashe da raɗaɗi ko kuma na kin fara kuka sai inji wani zafi cikin raina sai daga baya na gane ashe duk so ne in e, miƙe bari na tafi sha ɗaya har da rabi ai mami ta kwafsa min wallahi ta bar min kecin ta asasa sai kin dawo gida gashi ba abin da yake gidan sai kwanciya kina wani kukan maraicin rashin gani na ta ƙara danƙara mishi harara Allah baki hakuri zaman ki na ya farkiya kaji ta faɗa yana shirin fita ya dawo da sauri ya aka yi in yi zama na ko da asuba na tafi ta kada hararar ya marmashi to menene kuɗin nan wallahi sun yi yawa ka ba mu dubu ashirin sun ishe mu umaima ya baki son kyauta daga hannuna ne ko kuwa ni din ne baki so Allah ina so ta faɗa kanta a ƙasa tana wasa da yan yatsu kyautar taka tana wuce misali gaskiya sun yi yawa ya shiru yana kallon ta yarinya karama amma ta sisaita murya tana zaro magana ta ci gaba da cewa shagalin biki kawai ka ba mu har dubu ɗari uku yanzu haka a garin na akwai waɗanda suna can sun wani basu ci ba za su kwana da yunwa ni dai dan Allah a kai na ka daina kashe kuɗi irin haka ko hidimar da kai gidan nan yayi yawa yayi murmushi to na rike dauki dubu ashirin din ki ijiye min sauran zan karba kinji ta daga kai ya kara fitsuwa wata ne ta yi murmushi shikenan ni kuda mata ido ya suna na ta kalle shi da sauri ya daga kai yes what is my name ta ranye dariya Allah sai kin faɗi suna na yau ka ji ai ina faɗa kamar wani da dan na fari ta yi murmushi to ce in ji ko kuma wallahi danki na farko in sa mashi umar kuma in hana a ɓoye suna ta ƙara yin dariya da kunya ta baibaye ta ke nake jira ko kuma wallahi yau in kwana ɗakin nan kin san ƙaramin aiki na madaki ta faɗa da sauri ya fara da fara'arsa to ke ma madaki kike cewa lallai ya tallabo fuskar ta ya ba ta ke sweet dream sai fice da sauri gudu gudu ta zaro ido in na lillahi tare da rike kwanci bata kara sanya shi ido ba sai dai waya ta kara ci fushinta har ta fara bayyan ganin nasa lokacin saura kwana uku sallah da kuma ɗaurin aurenta gida ya fara cika da baki dangin su babu daga kauye da kuma dangin su goggo umaima da ta ce ba ta gayya sai ga kati ya kare kaf gida kama da mutane ana zaman jiran kawo lefe umaima dai ta haɗa tarkacenta ta yi gidan hajiya Kausar ta yi mata waya gobe za su taho da kawaye duka ita da Farida da wasu kawayen Faridar ne suka fara yan shirye-shirye. Ita da Farida da wasu kawayen Faridar suka fara 'yan shirye-shirye ga azumi ga hidimar biki kai mara ki bala'i ne hajiya ta shiga gyara amarya ta dafa mata kaza da auren tantabara sannan ta rinka bata wasu ruwa tana sha umaimar ta motsa sai kuka gani take yi ta gama shiga uku mata cike da gida har da asar amma lebe shiru dole kowa da koma gidanta don hada buɗe baki gashin umaima har bisa baya yake kaɗan ne bai karasa hawa kugu ba ba gamewa saboda kullum cikin kalaba take sai ta naɗe shi ta ɓoye tana zaune dakin hajiya suna buɗe baki ya kira ta yazo gida ba ta nan ta mike da sauri ta fito ta dai ga motoci amma bata gan shi take ba tana shiga suka yi kitibas a zaure ta ja baya ya kalle da ke ban san yawo ina kika tafi gidan hajiya a can zamu kwana saboda gidan baki ne ta jiyo cikin gida an ranga da guda ta shiga ciki ɗe banki ne na kawo ta kalle shi kai ne ka kawo laifin in ba ni ba zai kawo ta kama ta tafa hannu na shiga uku ni kam kana janyo min magana sai kawai ya kasa ce mata komai dan bai san lokacin da zai ma ma daidai ba ta juya ina za ki gidan hajiya ni ba na iya shiga gidan nan gaskiya ya rikace da dariya yarinyar nan gaskiya ba ta waye ba ina ji ta wuce ya bi ta baba ya kira ni dazun sun bani makudan kuɗi na kayan ɗakin ki ba za su taba miki ba ba sadan alin ba tunda na saka komai to in yi amfani da kuɗin ta ce uhm. sun yanka min sadaki dubu talatin amma na ce zan kara ta juyo da sauri wallahi aka kara zan mai doma a karancin sadakin mace albarkar auren ta kai ki kuɗi na maka kaikayi ya kirkace da dariya to an ce ustaziya abokai na za su zo gobe kada ki saki ki fito dalili ya sha murna dai faɗa miki saboda wurin yan mata za su zo na ji ta faɗa wai ke baki dan kishin kunshin amaran ta kirkace da dariya zan yi mana ai kwana zan yi da shi irin na tsofaffi zan yi duka hannu duka kafa ya zaro ido ki rufa min asiri umai mana tuba me za ta yi ba dariya ba kai ina ruwanka to ka ba kai kada ke yi min haka ba na son sa ta dan shamur kamar gaske shi zan yi to ka manta laifin da kai min ya haɗa hannuwa biyu Allah ya baki haƙuri na tuba kawai ka yi haƙuri lallan ma na can na jika shi jikinsa duk ya yi san ya ce shi kenan ai ni zan tafi oke sai da safe ta wuce ciki yarinyar nan ta kama da ni a rasa inda zai sa kansa bai taba ganin ta yi kunshi ba ga ta da kyan hannu da kafa ga ta fara kullum yana iya ta ya za ta kara kyau idan an mata kunshin zane ya buga tsaki ya wuce washe gari tun da asuba mai kunshin tazarar kwararriya ce don duk wani mai kuɗi da ya amsa sunansa burinsa ta yi wa yarsa kunshi ga biki ta tsantsara ma umai kunshi abinda ka kunshi na kafar dawisu ta zana kan ya fara daga karamin yatsar kafa bazar ta hau kan kafafuwan har kusan gwiwa sai kusan zaha aka gama sannan mai kitson ta zo ta yanyara mata kananan kalabarta kausar tun karfe tara suka zo mai kunshin yan mata daban tana ta masu maraki ya yi wa fati hamza waya don za ta yi ma umaima makeup ranar ɗaurin aure saboda a ranar za a yi dina bayan an kai amarya bikin umaima ya ba da kala ga murnar sallah ga shagalin biki abokansa har daga kasashen turawa shi kansa hankalinsa ya fara tashi ganin mutanen da ya tara duk hotel hotel sa da guest house ya zuba baki amma har wasu na haɗa ɗakuna mutane hudu biyar malam bawa ya ba da mamaki domin yadda madaki ya yi mishi sai ya yi amfani da kuɗin da ya bashi ya ƙara ya hidima ya ba hajiya su aka yi ma umaima gara ya kuma ɗibi wasu cikin wanda madakin ya kawo komi buhu goma aka kai mashi banda manya-manyan botikan cincin da dabala man shanu ko daga ƙauye haka aka yi ta lodowa shi yasa ta samu man shanu fiye da tsammani sannan aka ware mashi dubu ɗari biyu za a mashi ƙarin ango a kano suke zaune amma san basu bi al'adarsu ba ya biyan da suke yi can ƙauye hajiya ko sai ta samu ƙaton kofi ta cika da fura ta tsare umaima tana kuka amma sai ta shanye ta banda abinci umaima ta ga da gaske ake yi ta fara kukan wiwi ana gobe ɗaurin aure tunda ya kira ta da rana ya ji bai ƙara samun nutsuwa ba sai da ya zo da daddare kafar ta da safa hannunta cikin hijabi sama sama ya dan bata baki ya tafi saboda wayoyin da ake ta doka mishi mami ko mutanen ma da bata tunanin su ta gani gudun kuwa ta marasa inda za ta sa kuɗi saboda wannan shine bikinta na farko tun haihuwar maraki ta kara tara taro ba sai yau siyaya kuwa sun je sun ja gefe sun yi zaune banda gulma da hasara babu abin da suke yi ga hidima sun ƙi shiga ciki sai dai hakan da suka yi bai rage komai ba sai ma ƙara wa bikin armashi saboda mutanen arziki ne suka tsaya tare da fidda mai kunya sannan aka samu wasu daga cikin aminan suka rinka yada musu magana nan da nan dai duk kunya da rashin gaskiya ya kama su ko sisi babu wanda ya ba mami cikin amma kullum suka zo gidan za su taho da leloji a jaka su kwashi abinci kala-kala Gidan su sai ya fara gagarar su ganin ko sun zo da zuwan nasu da babu duk ɗaya mutanen arziki ke fidda mami kunyar auren fari na ɗanta ƙwaya ɗaya tilo karfe goma daidai aka ɗaura auren Umar Madaki da Umaima Hamza a babban masallacin Idi, yan jaridu gidajen rediyo da talabijin sai ban saske amma ban da dariya babu abin da yake ya kasa cewa komai. Umaima kuwa da an ce fito ga yan jarida sai ta yi yi bisa gado hajiya ta fashe da kuka da kyar suka kwaci kansa shi da abokansa ya kalle su mu je daukar amarya ku ka rufar masa ana dariya don uban kawa zai baka ita yanzu sana tsakiyar shagali ya baka tsaki wallahi sato ta zanyi za ku rufo wata ku kawo an jima duk suka bushe da dariya ana ci gaba da yi mishi tsiya duk tunanin su wasa yake sai kawai ya bi su da dariya biki yayi biki so mai mana daki sai kuka ake yi gawaye na waje ana rawar asharalle kokari yake yi ya zille amma mutane sun hana da kire samu ya kutto nan ma kofar gidan su umaimar ya ga mutane da maroka ciki ya tabbatar idan ya fita ya sunan sa sori cikin bakar jib din sa yazo daga shi sai direba ya san ko ya kira ta ba ta dauka ya kira kausar ta fito da sauri ya daka mata tsama malama shigo mota kada ki hada min gosulo ta yi saurin shiga je ke lallaɓo min umaima ki kawo min ita dan Allah ta ce to ta yi tsaye gabanta ta rasa wacce dabara za ta mata ta zauna kusa da ita ki zo in ji yaya madaki ta harare ta cikin kuka ina gafa zuwa ya tambaye ki yaushe za a ɗauki amarya ya ce ya kira wayan ki aka shiga tashi kin san halin shi in har baki je ba tabbas yanzu za su kawo mota amma idan kika je ki ce mashi sai zuwa dare ko kuwa uwarwa kike faɗa mata hajiya ta shigo ta yi ga da sauri mama yaye ke kiranta waje auto ta shi kije umai makinji ta mike suka wuce kausar ta yi sauran bude mota ta tura ta ita kuma ta shiga daga gaba yaya ga ta nan ya kalli direba kai waje ta firgita ta daka mu direban ta wallahi ka tayar da motar nan zan shako ka ta baya mu yi hatsari ya riko ta ke umai ta fiske au an daura auren ma ba za ka shafan lafiya ba wai me ke damun ka walla suka shatato mata gaban kausar ya buga da karfi ya da ke umaima ke matsawa kut umaima wallahi wallahi idan baka fi danin watan nan ba zan bala'in kunya ta ka yau ya buɗe kofa da sauri Allah ya baki hakuri ta fito da gudu ta cikin gida kausar jikinta ya mungun sanyi ta buɗe mota za ta fita ya kira ta a hankali kausar da sauri ta ce na'am ki kular min da ita please ta ci abinci saura kaɗan ta yi dariya ta ce a wai yaya abincin za ka je ka bata yanzu ya dalla mata wani mungun kallo ke tambayar ki na yi don ubanki ta yi sun kuyi sun kun imana na na bata tana ce ko bata so oke je ki kawai ya bi ta da harara kamar ita ta kashe zoman ta murguɗa baki kaji yaya zai huce a kaina ta kara jinjinawa ku ta lalle umaima tab haka ta rinka yi har ta shiga ciki yana hawa sama abokai suka yi mishi cewa ya sha ya wuce ɗakin sa dan ma cike da mutane ya ingije Ibrahim baba baya kwanta rub da ciki da aka kwashe da dariya ku zo madaki zai fara kuka na aka yi yabe shi ana mishi tsiya kausar ta shigo ke umaima haka kike wahalar da yayin namu ina ma laifin kausar fata dan Allah ta daga mata hannu Hamza taitai umaima ta tsaya a yi mata kwalliya ta ce ba ta so a bari sai an jima idan za a je dina karfe uku aka zo aka tafi da ita gida a nan aka mata faɗa tun tana kuka ana ji har ya kasance sai dai hawaye kawai ke fita karfe hudu aka ɗauki amarya aka yi aka yi mara ki ya zo su bar gidan ya ce wallahi ba inda zai tafi haka aka kawo umai musamman cike da abokansa aka wuce da ita ɗaki sai leƙenta ake yi kowa so yake yi ga fuskar matar mara ki baba baya kai mishi duka to dan ubanka ga ta nan mun kawo ya dalla mishi harara au ba ta ce ba ta zuwa ba ya mai da kansa fisa filo duk wayan amarya kariya sai an sha manta aka ɗau ihu duk saman benen ya amsa hankalin umaima ya ƙara tashi ta fashe da kuka da gyar aka lallashe ta bayan magariba aka mata kwalliya shi ma sai da kausar ta kira mami a waya ta mata magana takwas daidai aka fito za a je dina duk ya rikice kagare yake a fiddo mishi ita wani matsiyacin farin boyel ne fari jikinsa kai madaki yayi kyau Samira na gefe yaƙe kawai take yi tana bala'in san shi amma ina ya mata nisa yau yanda yake tarawar kafa ya sa ta karasa duda ina zaune cikin mota shi da Ibrahim sai faman tsuke yake yi shi kuma banda dariya babu abin da yake yi mishi ya hango an riko mata riga yan jarida ana ta bin sa da kyamara ya buɗe mota ya riko hannunsa please basar ya fizge ubanka ne in basar kawai ya fice yana zuwa kawai ya ɗauke, ta ya sama da ita yan jarida har gudu suke gofar gidan ya rikice da ihu ya shigar da ita ta mota sannan ya amshi sauran rigar da suke riko ya sanya ya kalli kowa yana yar dariya kowa ya shiga mota yalla bai yalla bai kawai ya shiga ya ja kofa yana faɗin ban taɓa ganin banza irin yan jarida ba yanzu ne lokacin bayani gabana kake zage yan jarida madaki ya dafa kai na tuba mahaifin ibrahim tsoron ɗan jarida ne tana ta kama hannu idanuwan sai ya kai bisa kuncin shi zaro ido ya fisgo hannuwan wow kai ya daga rigar kaɗan ya gana kafar ta duma mishi kulli ya kara ya fasa kara kai wallahi ban san iskanci zan bada ka nemo direba duka na ta yi na rantse da Allah ya faɗa yana dariya juya ya ci gaba da tuki yana faɗin tamun daidai ken ka dukan ai ya kalle ta wallahi na yi sa'a wurin nan tsantsare baba ba tun tsire da dariya buga mishi harara Allah ya saka kara jin firar mu tabi kawai hana ka ɗauko kurman direba ya tallabo fuskar ta yana murmushi yau dai a bar ni in taba inda nake so ta ture shi da karfi za ta ja baya ya fusgo ta wasa nake yi jira sannan ya dan sake ta yana dariya ka dai firgita ta gani idan Allah ba kai za ka maido mu ba dan na riga na yi zaben ta tara dan ubanka ya kalle ta ki ce min wani abu mana ke ko masifa ce min yi please daidai mota ta tsaya buga tsoki ni dama su yi fatin a bar mu anan ko umaima lokaci ne ta harare shi ya yi har dariya ke ni ba harara ba sai samtin abokan suka yi wajen motar tare da bude su kowa so yake yi ga fuskar umaima ya yi saurin rungume ta ta soke fuskar ta sa duk suka hayayya komi shi wallahi kai mungun din iska ne maraki ya dai shi ai duk jan bakin ta zai kare a rigarsa ya yi saurin dago fuskar ta hakan ko aka yi tuntsire da dariya ya kalli baba ba ka tuna bikin sadiq da aka mun barin miya da suka kwashe da dariya ce Allah ya kawo ta yau ma dan ubanka ya juya fuskar ta ita ce duk suka zaro ido aka dau ido ya kalle ta yau ma kin bata na auren ki ta sunkuyar da kai ita kawai ta san yadda take ji ga kukan ma ya ki zuwa abokanta suka iso aka fito za a shiga sawun ya fara tashi na because you love me ya kalli wata ya ce malama je ki ciki ki ce a sa mana gwanja rawa za ka yi yau ne ya kalli umaima to ga dai idan ta amince aka kwara sautin wakar sa indusa aka fara taku hannunsa gam cikin na umaima gunguni kawai abokansa ke yi bayansa tsakani da allah madaki ya ɗauko mace tabziza bashir ya ce kai ai wallahi tana da kyau ko hasadin iza hasada ya ga waccan yarinyar sai ya ce ta yi duk aka ce da dariya amma ta an sha an kwalle shi bulu da head silver suna ta tattaka rawa idan sun kuyo ki dan taka please ta harare shi daidai lokacin aka ba su flasha dina madaki da umaima ba a taba irin ta ba a Kano da aka yanka kek ya debo ya bata ta mika hannu aka fara dariya sai zumburo baki take yi tana fushi ya taba baki sanya mata aka suwa wurin bashi nan ma sai da aka yi daru ya kawo hannun abin ya kai bakinsa da kansa ta wurga mishi harara a bikinsa suka yi ta kyalkyalar dariya kai madaki Mayo na shan harara. Shamsu ya faɗa Bashir ya ce ashe duk kun lura. Shagali har kusan biyu sannan aka tashi maganar ce da liƙe-liƙe sai ba sai an faɗa ba. Umaima dai da an ce amarya da ango su fito sai ta yi tsaye. Yayi yayi sirawa ta giya shi ma sai ya basar a gida kuwa. Siyaya bayan an tafi fati suka hau sama garin ɗakuna ana taɓa baki. Ta kalle Jamila duk shi yayi komai irin kawai aka bashi. An ai ta raina mu kina ganin da mu da banza duk ɗaya sai su Maryam Hamza su ne gaba-gaba da su ake komai. haka suka yi ta gulma da korafi ko dina sai da kowa ya tafi har an fara suka isa kowace ta ledojinta a jaka na kullar abin da duk aka ci to mai saurare bari mu dakata a nan mu na gaba za mu tashi